أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta a ne Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukaki sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi wacce ta dace da goma sha ɗaya ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1448 wadda ta yi daidai da safiyar ashirin da shida ga watan bakwai miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka shisnan muslim in abtarin kitabi wa sunna wallafawar fadilatu sheikh dr sa'id bin ali bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji shekafar ta mishi yau kuma shi shine darasinmu na hamsin da tara a cikin wannan littafi mai albarka a zama da ta gabata mun tattauna akan fasali da mali magana akan abin da ya shafi ladabi na mafarki a yau za mu tashi addu'a ta talatin da biyu wale ce du'a qunutil witri addu'a da ake yi a al-qunut na witri mutum yayi witri ya zo ƙarshe akwai addu'a da ya kamata mutum ya yi a wutirinsa a ƙarshe wadda kuma addu'an wuciri kamar da ya tabbata hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi ana iya yi kafin ruku'u na raka'an ƙarshe kuma ana iya yi bayan an tago daga ruku'u na raka'an ƙarshe duka biyun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi kowanne yana yi to akwai addu'o'i da shi annabi sallallahu alaihi ya koya mana matakar ba akwai wata nazila ba ba ko wata matsala da ta sauko wa musulmai ake so a yi alƙunutu don neman Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wannan matsalar ba to ba a so mutum ya zama ya tsallake waɗannan addu'o'i kasantuwar annabi sallallahu sallama da kanshi ya koyar ya ce kuma a yi a wuce wani kuma aka ga shi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a ta farko shi ma da ya ka wannan faɗin sa Allahumma hadini fi man hadayt وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت wannan addu'ar kusan dukkan malaman hadithi, in banda imam bukhari da imam muslim kusan duka shawarwaito wannan hadithi, imam abu dawud ya rawaito shi a cikin sunan dinsa hadithi na 1425 imamu tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 464 imamu nasa'i ya rawaito shi hadisi na 252 imam ibn majah ya rawaito shi hadisi na 278 imam darimi a cikin musnadinsa imam ahmad imam hakim imam bayhaqi duka su wannan hadisin tabbatacce daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dukkansu ruwayoyin tasu yana cikewa ne zuwa ga Hassan bin Ali bin Abi Talib Allah ya kare ta a gare shi wadda jika ne ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ana masa lakabi الإمام السيد الشهيد أبو محمد القرشي ونن انا كرن الحسن من علي لو ان الإمام السيد الشهيد أبو محمد القرشي يا غوراني وأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله yace su ne jagororin 'yan aljanna matasan aljanna sayyida shababi ahlil janna ne sallallahu alaihi al-hasan da husayn su ne jagorori na matasa na gidan aljanna to kuma an kai la'akari da cewa aljanna gaba ɗaya babu tsoho babu da cizo kowa matashi za ka fahimci su ne jagororin aljanna ke an gani ah, imam al-hassan an haife shi a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a watan sha'ban aka haife shi a shekara ta uku bayan hijira Imana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya yana da shekara bakwai kenan a duniya an gane ku A sallallahu salasan ya faɗi maganganu da yawa game da matsayin al ibn Ali ibn Abi fari Allah ya kare da a gare shi daga cikin addu'a da magana da manzo salasan da ya faɗa da yake nuna matsayi da martaba na hassan ibn Ali ibn Abi fari manzan Allah sallallahu alaihi ya ce Allahumma ahibbahu wa ahib man yuhibbu hadisi tabbatacce a cikin sahih bukhari hadisi na dubu biyu da bakwai da hudu a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi ya Allah ka so wannan kan al hasan ya Allah kuma duk wanda yake son shi ka so shi an gane ku mana daga cikin in kana so Allah ya soka daga cikin aikin da zaka yi zama kana son al al-hasan bin ali bin abi talib Allah ya kare da a shi annabi sallallahu alaihi yayi wannan yayi wannan addu'a a wani gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa inna bani hadha sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi bayna fatayaini bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai wannan kannawa shugaba ne jagora ne kuma Allah zai amfani da shi sulhun ta tsakanin bangarori guda biyu manya-manya na musulmai. Wanzu Allah ya faɗi wannan game da alhassan min Ali bin Abi Talib radiyallahu an hadisi na cikin sai Bukhari hadisi na dubu da ɗari bakwai da hudu kuma tabbas Allah ya amfani da shi din wajen sulhun ta musulmai don shi ne sanadiyyar sulhu tsakanin bangarora guda biyu na sai Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda da bangaren Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wa arda don ba mutuwar sai na Ali Hassan aka naɗa shi ya zama jagoran musulmai bayan an naɗa shi ya tara duka ɓangarori biyu ya ce ya sauka ya bar mu'awiyar bin abi sufiya wannan ya kawo nasara wadda a tarihin musulunci tun bayan barin manzo su sallallahu duniya musulmai ba su samu nasara irin nasarar da su samu a wannan lokacin da kowa kan shi ya haɗu ƙarƙashin jagora ɗaya aka yi futuhat masu yawa Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi kaga wannan yake tabbatar da matsayi da daraja na Sina AlHassan bin Ali bin Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi ya faɗi maganganu da yawa waɗanda ba nan ba wurin bayyana su duka bane amma dai mu sani cewa mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi mutum ne mai kima mutum ne mai kalala a wajen Allah maɗaukakin sarki mutum ne wanda yana daga cikin alaman munafunci ka zama kana da wani abu na kiyayya nashi a cikin zuciyarka a matsayinka na na musulmi an gane ku a matsayinka na na musulmi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da shi da sauran sahabbai ya rasu a cikin garin Madina ya rasu sanadiyan guba da aka ba shi ya sha shi ji a shahid to kashe shi aka yi da guba kashe shi aka yi da guba a shekara ta hamsin bayan hijirar zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukaki sarki ya karshe rayuwar Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi da shi wannan babban malami babban sahabi jita ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta da ya da manzon Allah ya fi so yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimat yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mun wasu kalmomi yace manzon Allah sallallahu alaihi da kansa ya koya mun yace aquluhunna fil witri yace irin ga faɗin waɗannan kalmomin a alqunut na witri da zan rinka manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mu yace duk lokacin da nayi sallan wuturi a alqunutu na wuturi na in faɗi wannan addu'a shine sai karantar da shi wannan addu'a Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qatayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت manzo Allah sallallahu alaihi ya koya masa yace ya rinka yin wannan addu'a a duk lokacin da yazo addu'a a cikin wutarinsa addu'a ce wacce ta kunshi kalmomi masu tsada kalmomi masu daraja masu kima a da duk wani abu da mutum ke nima duniya da lahira addu'an ya kunsa cewa mutum yake Allahumma hdini fi man hadai ya Allah ka shiryar da ni ai sabbitni ala hidaya ka tabbatar da ni akan shiriya. ka shiryar da ni ka sa in zama shiryayye ne kake me bin tafarkin ka fi man hadai cikin duk waɗanda kake shiryarwa ya Allah in ka ta shiryar da bayi daga cikin bayinka ya Allah ka sa cikin waɗanda za ka shiryar da su وعافني في من عطيت أي برئني وادفع عني أسوأ الأدواء والأخلاق يا الله تورك الجني دقا دكا وانا أبو ممونا والذي لذي شاتي لا شيء تجيبونا وعافني في من عطيت تورك الجني تكاريني تتصور منه da dukkan wani abu da zai haifar da rashin lafiya a ɗabi'a ko rashin lafiya na gangan jiki ko rashin lafiya na imani ya Allah ka warkar da ni daga wannan cikin waɗanda kake warkar da su daga wannan wata tawallani fi man ya Allah ka bi'ince cikin waɗanda kake bi'intan lamuransu cikin bayanka waɗanda ba ka barinsu da wayansu, ba ka barinsu da tabaransu, ba ka barinsu da iyawansu, kai kake shiga cikin al'amuransu kake saita musu al'amuransu, ne ma Allah ka sa da cikinsu. Wata wallani fi man ta wallai. Aka bani nima da dabara ta, aka bani nima da wayona, aka bar ni ya zama tawar da kai shi ni. A, wallani fi man ta wallai. ka jibince ka jibinci zama kai ne mai control a dukkan al'amurata kamar yadda kake da control akan dukkan sauran al'amuran bayanka sannan wa bariki fi ma akwai Kai asir da khaira ka sanya albarka ka yawaita alkhairi cikin duk abin da ka bani abin da ka bani na ƴaƴa abin da ka bani na dukiya abin da ka bani na lafiya abin da ka bani na lokaci abin da ka bani na abokai da makota da iyalai duk abin da ya Allah kai ka bani to ya Allah ka sanya albarka ta ka yawaita alkhairi a ciki wa barik li fima a'tait a duk abin da ya Allah kai ka bani to ya Allah ka yawaita alkhairi da albarka a ciki ko ma menene shi Allah ya fi ka sanin me ya baka ko ba haka bane akwai abin da kai za ka iya tunawa ba za ka ma iya tunawa ba amma Allah shi ya san ya baka to ko me ya Allah wanda ka bani to Allah ka yi wata alkhairi a ciki ilimi lafiya hankali tunani mai kyau abokai iyali ƴaƴa dukiya makota da sauransu duk abin da ka bani ya Allah ka sanya albarka a ciki ya sa alkhairin sa ya yawaita wa qini sharra ma ya Allah ka kare ni ka yi mun kariya ka yi mun katanga daga karrin duk wani abu da ka hukunta duk wani abu da ka hukunta in yana tattare da wani abu na sharri to ya Allah ni ka kare daga wannan sharrin an gane ku duk wata jarabawa duk wata ci gaba in yana tattare da sharri to ya Allah ka kare daga wannan sharri Allah zai iya hukunta baka ilimi amma zan kila ilimin akwai sharri tare da shi to Allah ka kare zai hukunta ya baka dukiya amma ya zama akwai wani sharri tare da dukiya Allah ka kare mu zai hukunta ya baka ƴaƴa amma kila ko wani sharri tare da ƴaƴan to Allah ka kare mu iyali gida ko aiki ko ma menene duk wani abu da ka hukunta a kaina in yana tattare da wani sharri to Allah ni ka bada kariya ka sa ka tanga tsakanina da wannan sharri وقل شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك so da ya Allah lallai kai kai ne kake yin hukunci akan kowa da komai amma babu wanda ya sai hukunci a kanka kai ne mai hukuntawa kai ne mai yankewa kai ne mai kaddarawa kuma babu wanda ya sai hukunta a kanka babu wanda ya sai kaddara a kanka babu wanda ya sai tsaka kowa ga bane mana yanzu kana iya itirafi ne kana nuna wa Allah cewa duk abin da na roƙe nan na roƙe ka ne so da bani da inda zan je in roƙa in ba gurin ka kamar kana cewa Allah in ka ni to ba wanda zai bani kai kadai nake da shi ko da kai kadai ne zaka iya yi fa innaka taqdi wa la yuqda alayk sai tsara tabbatar ma Allah da wannan kace fa innahu la innahu la yadhillu man duk wanda ka jibince shi babu wanda ya ce an da shi ko ya wulaƙanta shi in har kai ka jibince shi to babu wanda ya ce wulaƙanta shi ko da a zahiri wani abu wanda yake kama da wulaƙancin ya shafe shi in dai har ka jibince shi to wannan abu sai dai zama ka daraja da ɗaukaka da kima a wajen ka an fahimta ko zai iya yiwa azzalimi ya samu galaba a kansa amma zaluntar san da aka yi nan ba kaskantawa ba ne Tsarin daraja ne tsarin lada ne tsarin kima ce a wajen Allah maɗaukacin sarki la ya zillu man wale wala ya izzu man adai duk kuma wanda kake ya zama abokin mai adawa da kai ya zama wanda ba shi da kusanci da kai wanda ba ka da hannu cikin al'amarin ka bar shi da kai to la ya izzuhu babu wanda yake ɗaukaka shi babu wanda yake karfafa shi babu wanda yake ba shi daraja da kima da farara in dai kai ya Allah ka kaskantar da shi wala ya izzu man alai ta gara tabbatar cewa tabarakta rabbana albarkanta alkhairinta ya yawaita ai ta kafara khairuka fi darai sai alkhairinka ya yawaita a duniya da lahira wa ta'alaita kuma ka ɗaukaka ka girmama kana sama da kowa an fahimta ku to wannan shine addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta wannan jika na ta al-Hasan bin Ali bin Abi yace ya rinka yi a duk lokacin da ya zo sallah na wuce to ka in ka duba za ka babu wani abu da mutum yake so a duniya da lahira da addu'ar bata kunta ba kuma babu wahala kuma an saba ma da shi Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallai, wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت شكرا شكرا الله يسامو ذلك Allah ba mu ikon karantawa. Wannan shi ne addu'a ta farko da malam ya kawo wadda annabi sallallahu ya karantar da mu mu rinka yi lokacin da muka zo addu'a a Addu'a ta biyu da mala ya kawo wace mun karanta wannan wannan addu'an a baya da muke magana kan addu'o'in sujada to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi yana yi a alqunutun sa na wutri Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أه؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك shi أولا wannan kamar tun a wancan lokacin kusan dukkan malaman hadisi sun fitar da shi in banda imamu bukhari da imamu muslim a cikin ashabu sunan da hadda ƙari imamu ahmad ibn hanbal Allah madaukakin sarki ya cikin shaida fata mishi hadisin na na aisha hadisin sai na ali afwan bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu kaga wancan hadisin Alhassan hasan bin Ali ko wannan kuma Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sura ibada ce tunda wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake wutiri ko so kaga irin wannan hadisan dama ɗan gida su za su waɗanda ake a gaban su ko haka bane wanda ɗan cikin gida bane na ba zai san waɗannan falalan wannan sai na ali ne an gida ne da waje ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma uban goyonsa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da aka yayi shi yake hannun annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa aure da kuma wancan shi kuma al-hasan bin ali ɗansa سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول yace annabi sallallahu alaihi ya kasance yana faɗa a ƙarshen wutirinsa yake wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asmaita 'ala nafsik ya Allah ina neman tsarinka ina tawassuli da yardanka ya tsare ni daga fushinka وبمعافاتك من عقوبتك ina tawassuli da lafiya da kake barwa ya zama ya zama sanadiyan kare ni daga hukubanka da kamunka da azabanka wa a'udhu bika ina neman tsarinka da dukkan wani abu da zaka hukunta a kaina wadda zai zama mun jarabawa da zai raba ni da addini la uhsi sana'an alayka ya Allah ba zan iya ƙididdige ba zan iya kaiwa makwara wajen yabonka ba ya Allah harshe na da tunani na da kalmomin da ke baki na ba su kai su yabe ka yadda kake cancanta a yabe ka ba saboda kowa an saboda haka an ta kama asnaita ala nafsi ya Allah kana nan kamar da kai ka. a wannan shi ma itirafi nuna wa Allah cewa lallai kai kai ka gaza ba ka da abin da zai kare ka sai shi Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to wannan shine abu na biyu addu'a ta uku da malam ya kawo a wannan bangaren ba addu'a ba ce ta wuturi ana ku akwai ku Allahumma iyyaka na'budu ko yawa ba addu'a ba ce ta wuturi kuma hadisin da ya zo da wannan addu'a akwai tattaunawa da yawa na malamai akan ingancin hadisi ah, abin da yake tabbatacce wanda yake ya fi kusa da inganci ne magana ce ta na Umar aiki ne na sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu yana da cikin addu'o'i da sai na Umar yake yi aka rawaito cewa yana yi an gane ku ya Allahumma iyyaka na'budu ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع لك ونخلع من يكفرك بوجه كرجة ya karatu a kwa da ake koyar da mu a zaure zai iya wannan addu'a malaman mu na maza malikiya suna karanta shi a raka'an karshe a sallar asuba kullum ko yawwa suna karanta shi amma gaskiya bai tabbata ba da nabi sallallahu alaihi hatta da kai sai na umar ma ruwayoyin ba su ba su tabbata wasu malama suna fashi matsayin hasan saboda shawahi amma gaskiya bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saka waɗannan guda biyu su ne tabbatattu waɗanda babu kokonto ko kaɗan a kansu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar kuma ya yi a matsayin addu'o'i da ake a a witin sun gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace da alheri kuma insha Allah akan su za mu tsaya Allah madaukakin sarki ya samu zama ta gaba shi mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai